Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba. 18 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya a kuma su kuma ana samun mu a alfa radio a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da dare baba ya makiri ne tare da maryam dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Delta ta tabbatar da sace wasu 'yan kasar Birtaniya su hudu wanda suke gudanar da ayyukan bada taimakon magani da kuma yada addini a wasu ƙauyukan jihar. Bayan haka za ku kuma ji cewa hukumar kwastam a Najeriya ta kama motoci da suka kai dubu uku tun daga farkon wannan shekara biyo bayan kama wasu makamai da ta yi a cikin waɗannan lokacin. kuma akan hakan ne za mu nemi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan shin ko kuna jin mataki da hukumar kwastam ta ɗauka na bin motoci inda ake sayar su suna kamawa ko kuma suna binciken su zai magance matsalar da ake huskanta na satar shiga da motoci ba tare da biyan kuɗin kwastam ba muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga ƙasar ghana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dabban mutane sun yi maci a kan titunan Mogadishu da wasu manyan biranen Somalia a yau Laraba. Suna Allah wadai da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata mutane fiye da 400. Zanga-zangar da aka yi a birnin Mogadishu na zuwa ne a matsayin amsa kiran da magajin garin na Mogadishu ya yi a kan a gudanar da babban gangami na yin addu'o'i ga waɗanda aka kashe da kuma waɗanda suka jikkata a harin bom na mota da aka kai ranar Asabar ɗin da ta gabata, wanda gwamnatin ƙasar ta ɗora laifin a kan 'yan ƙungiyar Al-Shabab. gabanin gangamin wasu matasa maza sanye da jan rawani sun sa a kan dole an rufe wasu shaguna da wuraren sana'o'i masu zanga-zangar da suka yi ta faɗin allah wadaran magabta allah wadaran 'yan alshabab da ƙarfi sun taru a filin wasan ƙwallon ƙafa na birnin banadar daga baya inda shugaban ƙasar da wasu jami'ansa suka haɗu da su haɗakar dakarun da amurka ke jagoranta da ke yaƙi da 'yan isis a ƙasar siriya da iraki sun ce an 'yantar da kashi 95 cikin 100 na birnin rakka kwana ɗaya bayan da 'yan tawayen siriya da ake kira sgf a takaice suka ayyana samun nasara bayan watanni da aka kwashe ana ɓata kashi mai magana da yawon rundunar tsaron taron dangi ƙarƙashin jagorancin amurka kanar ryan dillon ya ce an ci gaba da ɗaukar matakan kakkaɓewa a yau laraba a unguwa ta ƙarshe da ke cikin birnin na rakka wani mai magana da yawon dakarun sdf da suka kunshi kurdawa da wasu larabawa mayakan sa kai ya faɗa a jiya talata cewa an gama faɗan wanda ake yi a rakka kuma dakarun na sdf na duban sauran mabuyar 'yan kungiyar isis da kuma nakiyoyi da suka binne a faɗin birnin ana sa ran ayyana samun nasara a yakin da zaran dakarun sun kammala su a hukumance kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata jami'ar hukumar zaben kasar Kenya ta yi murabus mako ɗaya kafin a sake zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi, abin da ya ƙara ruruta wutar rikicin siyasar ƙasar da ke gabashin Afirka. Rosalind Akombe ta fidda wata sanarwa daga birnin New York da ke nan Amurka yau Laraba, tana mai cewa zaben da ake shirin sake yi ranar 26 ga watan oktoba ba zai cimma mizanin da ake fatan gani ba a zaman sahihin zaɓe. A kwambe ta ce hukumar zaben da ke tsaka mai wuya wadda ake kira IEBC a takaice na fuskantar matsaloli na cikin gida da kuma barazana daga 'yan siyasa. a kwambe ta kara da cewa hukumar zaben tana da hannu a rikicin da ke faruwa a halin yanzu. Ta kuma yi kira ga tsofaffin abokan aikinta a kan su nuna bajinta wajen bayyana abin da ke faruwa. Akwambe ta fadawa BBC cewa ta gudu daga Kenya bayan barazana da yawa da ta samu akan tsaro da lafiyarta. rundunar sojan iraki ta faɗa a yau laraba cewa dakarunta sun sake kwato ƙarin wurare daga hannun mayakan kurdawa ciki har da madatsar ruwan birnin mosul bayan wani farmaki da suka kai wurin don kwato birnin kirkuk da wasu filayen haƙar man a arewacin ƙasar sanarwar da rundunar sojan ƙasar ta bayar ta ce harkokin tsaro sun koma daidai a birnin kirkuk kurdawa sun ce sun kwace ikon birnin a shekarar 2014 ne a lokacin da mayakan isis suka kai wasu hare-haren mamaya ta arewaci da kuma yammacin kasar gwamnatin kasar ta buƙaci kurdawan su saki ikon wuraren daga nan ne ta ɗauki mataki wato bayan da hukumomin kurdawan suka yi watsi da zancen sai ma suka jefa ƙuri'ar raba gaddama a kan neman 'yancin gashin kai a watan da ya gabata dakarun iraki ba su fuskanci wata tarjiya ba sosai saboda mayakan kurdawan sun ja da baya ba tare da mai da martani na yawancin wuraren da dakarun suka sake kwatowa cikin 'yan kwanakin da suka gabata ba sassa bin da sun yi aiki tare a fagen daga da gwabzawa da aka yi don kawar da isis a iraki kuma kowane bangaren ya sami goyon bayan soji daga amurka Fadar White House ta shugaban Amurka tana mai da martani mai zafi akan matakin da alkalin wata kotun Amurka ya ɗauka da takawa sabon umarnin shugaba Donald Trump birki wanda ya so ya hana baki daga kasashe da yawa shigowa Amurka daga yau Laraba. mummunan matakin da kotun tarayya ta ɗauka yau ya lalata ƙoƙarin shugaban ƙasa na kare rayukan amurkawa da kuma sanya dokokin da suka dace akan shigowa amurka a cewar sanarwar ta fadar white house wadda aka fidda jiya talata jim kaɗan bayan da alkari derek watson ya yanke hukunci akan dakatar da dokar hana baki daga ƙasashe shida da gwamnatin trump ta ce sun gaza ba da isassun bayanai da cika ƙa'idodin tsaro domin shiga amurka Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla rahotanni sun nuna cewar wasu 'yan bindiga a jihar Delta Najeriya sun sace wasu fatan Birtaniya guda hudu kuma rundunar 'yan sandan jihar delta ɗin ta tabbatar da faruwar wannan lamari ga wakilinmu lamido abubakar da ƙarin bayani akan haka Mr. Andrew Anyamaka shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Delta kuma na tuntube shi ta wayar salula ya ce. Members of uh, Caraway militants then kidnapped uh, the four white uh, missionaries, uh, Dr. David Donovan and the wife uh, Chili Donovan. yana cewa ne mutanen da aka yi garkuwa da su 'yan mishin ne da ke zaune a wani ƙauye a jihar delta inda suke gudanar da wani aiki na kiwon lafiya kyauta ga al'ummar yankin kuma wannan lamarin ya afku ne a cikin dare yayin da 'yan bindigan suka yi garkuwa da su rundunar 'yan sandan jihar ta delta de ta ce tana zargin wata kungiya ta 'yan bindiga da ke kiran kanta Karuwai, ita ce ta sace mutanen don garkuwa da su kuma daga cikin waɗanda da aka sace din har da wasu ma'aurata kuma zuwa lokacin da nake magana da kai kungiyar ta 'yan bindiga wadda ta sace su bata yi maganar kuɗin fansa ba. four of them have been engaged in uh, preaching and um, giving free medical treatment. Da na tambayi kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Delta kowane hali ake ciki don ceto waɗanda aka yi garkuwa da su sai ya ce. We are now working on our hours, um, along with the joint task force. was trying to Ya ce a tsaye muke wajen gudanar da aiki na haɗin gwiwa tare da sauran jami'an tsaro domin tabbatar da da mun ceto rayuwar waɗanda aka yi garkuwa da su. Uh, da na tambayi kakakin rundunar 'yan sandan Mr. Andrew Anyamaka ko akwai waɗanda aka kama sai ya ce. already some suspects have been arrested in connection with it but please our focus is on ya lalle mun kama mutane kan wannan lamarin kuma muna ci gaba da gudanar da bincike kuma muna samun cikakken haɗin kai daga gare su ne dai su nunar cewa waɗanda aka yi garkuwa da su mission ne kuma likitoci ne da suka kwashe shekaru sama da goma suna gudanar da ayyukansu a ƙauyuka daban-daban da ke jihar ta delta da ke yankin niger delta kuma suna ba da magunguna kyauta ga al'ummomi da ke yankin sha'anin kama mutane dai da garkuwa da su a yankin niger delta domin neman kuɗin fansa ba wani sabon abu ba ne lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria Najeriya kasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya. To, ba dalla a gaida Lamido Abubakar. hukumar kwastam a najeriya ta kama motoci kimanin dubu uku tun farkon wannan shekaran bayan da ta sha kama makamai a can baya tun dai hukumar ta kwastam ta hana shigowa da motoci a kan iyaka sai a tashoshin ruwa wakilinmu daga birnin lagos babangida jibrin na da karin bayani a cikin wannan rahoto a wata sanarwa da hukumar ta fitar wanda kakakinta mr joseph atta ya rattaba a hannu na cewa matakin da rundunar kwastam ta dauka na kama motocin yana kunshi ne a karkashin dokar hukumar ta kwastam sashe na 147 inda dokan ta baiwa hukumar ta kwastan kama duk wasu ababe da aka haramta shigowa da su cikin gida najeriya to sai dai kuma tuni dilolin masu sai da motoci a najeriya suka fara kokawa don gade da samamen da hukumar ta kwastam ke kaiwa a ofisoshi da shagunansu inda suka yi zargin jami'an na hukumar ta kwastan da musguna musu to ko mai hukumar ta kwastan za ta yi da irin wayannan motoci na alfarma da kuma matsakaita da take kamawa alhaji muhammad ali shine babban kwantrola mai kula da shiyar seme da ke kan iyakar najeriya da jamhuriyar benin kamar yadda na gaya maka muka je wajen motocin watan kashi-kashi ne ba wai da mun kama mota ne mun ce mun kama ba a'a ranar da muka tsare motar mukan baka lokaci kamar sati ɗaya ko sati biyu domin mun tsare ka ne akan me akan ina takardu ina shaidar harajin da ka biya na wannan motar idan ka ce mun kamanta da takardar a gida kaga ai ba daidai ne in ce na kama motan ba zan dan baka lokaci domin ka je gida ka kawo idan ka kawo takardu wanda daidai ne na duba a cikin na'ura ta naga eh gaskiya gare ka kaga ba dalilin kama motar ka sai in baka motar ka amma a duk lokacin da na baka sati biyu sati ya kai uku ya kai hudu baka zo ba kaga shaidan kenan ba takarda kai da kanka kana tsoron dawa saboda idan ka dawo ba wannan takarda to kai ma mai lahi ne ba za ka koma ba da kai da motan kun tafi saboda haka a nan ina son ka fahimta cewa ba wai da ka kama mota kuma haka za ka ci gaba ka je kai option nata ba akwai doka da ta ce idan ka kama akwai lokacin da za ta kai da za ka je kotu ita kotu za ta yi wani abu da ake ce ma condemnation watan an zartar da hukunci akan wannan motar wannan motar ta fita hannun mai ita ta koma dukiyar gwamnati to ya rage gwamnati ta sai da za ta yi da ita ko a farkon watan nan na oktoba ma sai da hukumar ta kwastan ranar da ke kula da shiyar da ta kunshi jihohin lagos da kuma ogun ta kama wasu motoci goma sha daya na alfarma da aka kiyasta kuɗin su ya kai na naira miliyan ɗari da ashirin da biyar da ɗigo hudu muhammad uba shine kwantarolan hukumar ta kwastan mai kula da shiya ta ɗaya mun kara ƙaimi na duba abubuwa yadda ya kamata saboda yawanci kayan fada ana shigo da su ta tunda mu ba anan muke ba anan kasar ake ba ana shigo da su ta kan iyakoki ne tabbas tunda akwai misali a kwanaki can hukumar kwastan ta kama wannan kayi an shigo da shi ta nan port bayan haka kwanan nan ma ga ma wasu a gurin wanda shi ma an kama a tinka saboda haka ganin wannan mun ƙara ƙaimi da kara dubawa mun kara ɗaura ɗamara mu tabbatar da cewa waɗannan makamai babu yadda za a yi a basu sake shigowa duk dubara da za a yi muna nan akan kaimunmu mu tabbata cewa ba su shigo waɗannan abubuwa. A yau ne dai shugaba Muhammadu Buhari tare da shugaban hukumar ta kwastam Kanal Hamid Ali Marabus ya tashi zuwa ƙasar Turkiyya domin ganawa da shugaba Tayyip Erdogan wanda ake sa ran zai tattauna da shugaban na Turkiyya game da makaman da ake shigowa da su Najeriya daga ƙasar ta Turkiyya. ya Jibrin murya Amurka daga Lagos. Dalla a gaida Babangida Jibrin waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe 4 ne da minti 44 na rana a nan washington dc kuma lokaci ne da za ku kira mu don ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko matakai da hukumar kwastam ta ɗauka na bin motoci inda ake sayar tana kamawa ko kuma bincike zai magance matsalar sata shigowa da motoci ba tare da biyan kwastam ba amma kafin haka sai a ci gaba da shakatawa da wannan wakar da ke bisa inji. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To muna da kira daga Kaduna, wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana Alhaji Rabiu Garo mai rediyo da rikoda a cikin kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Rabiu bismillah. To malamai ina muku fatan alkhairi kuma gaskiya alhamdulillah gaskiya ni kaina a ra'ayina ban goyi bayan hukumar kwastam ta dinga bi ta dinga bin ofis din da ake sai da motoci tana garkamewa ba saboda hakan gaskiya tsakanin da Allah ba zai kawo mafita ba yana da kyau da ya shawar da muke badawa a koda yaushe ya zama na cewa su tsaya inda aka aje su inda suke bakin bodan nan inda aka san su in dai Allah ya ga in dai muna sa ran in dai za su tsaya bakin bodan nan su dinga kula da abubuwan da ya kamata su sa ido sosai to in Allah da hakan kawai hakan kadai shine zai kawo zai kawo mu Najeriya mafita Allah ta'ala ya ba mu dacewa karshe mun gode sosai Alhaji Rabiu bari mu je a Zaria a nan jihar Kaduna wane ne a Zaria yawa sunana Musa daga garin Kwangila Zaria to malam Musa bismillah sau da farko ne muku gaisuwa da fata alheri yawa wato ba abin da zamu ce sai dai Allah ta'ala ya kama Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a nahiyar mu ta Afirka gaba daya hmm. da ma ita kanta kasar mu Najeriya a na kina Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da abin da lafiyan za ta ci to mun gode kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske Ali Musa bari mu je Maiduguri wane ne a Maiduguri Garzali Muhammad Shafta to garzali muna saurin ka eh, muna farin ciki da wannan shiri na da suke na haɗa kan al'umma a fatan sayanewa to mun gode kwarai da gaske jama'a kada ku manta za ku bayyana ra'ayinku ne akan kame da kwastam take yi na motoci ko zai magance satar shiga da mota eh. ba tare da biyan kuɗin ah, to kwastam ba bari mu je damaturu wani ne a damaturu to malam sai ka dan cire murya abdullahi mai gwanjo bayan tasha da matu to malam abdullahi mai gwanjo bismillah yawa gaskiya hakan ba daidai ba ne su tsaya bakin boda ina suke har lokacin da ake shigowa da motocin ne suke har ake shigowa da su su tsare mana amma an kayan riga ya shigo ai ya riga ya wuce ko da na sata ne a'a ba na sata ba dai ai ba maganar na sata ake ba aka ce wanda suka shigo da shi bisa ai ai ai wanda ya shigo da shi barauniyar hanya ya take doka shi yasa ko da ba ya take doka idan aka same shi a cikin gari kaɗa a kama a to in dai wanda ya shigo da shi ba bisa doka ba kamar a kama a yawwa to bari mu je Bauchi wani ne a Bauchi a to da alaman malam na Bauchi ya abu nan eh. yanzu za mu kuma saurari uh, wata kira daga wani wuri kamar yadda muka riga muka gaya muku wato muna nema to malam na bauchi kamar har yanzu dai kana kan layi muna jin eh, ka ina kan layi ina kan layi wannan mataki da sunanka da farko a Najeriya sun yi daidai to bismillah je ka sun yi daidai mhm. yawa matakin da suka dauka sun yi daidai domin muna da wani Najeriya kara kusan barkate he kowa kare doka inda yake saboda ba za a hukunta shi ba tun da haka yanzu kamar kasashen makotan ko a sawu za ka yi da izini amma muna suna ta yi ga suna ta hutowa da motoci ta yadda suke so domin samu riba mai yawa su biyo ta kan hanya da doka ta tsara su biya wa kasa dokar ko kuma kwastan hakkin su na wannan abin da aka tsara ma su biya ba su ba kuma ta wannan kasan za su iya shigowa da komai kasan nan tunda ba wani wanda ya sa musu ido a kai. Hmm. to mun gode kwarai da gaske matakin duka sun yi daidai ka san har kullum mai barna eh. inda aka ce ga mai hana yi barna to fa abokin gaban sa ne to mun gode kwarai da gaske eh. yawa eh a tahi lafiya yawa bari mu je Abuja wani ne a Abuja eh sunana Adamu da Damisa to Adamu da Damisa bismillah eh sannun ku da aiki na gajiya yawa eh eh dama abin da dai kamata a yi shine su custom din su tsaya su aikin su a boda yanda ya kamata mm-hmm. ah, kuma ita gwamnati ta rage kudin duki da ta sa a can da ake biya kudin dutin ya yi yawa ya yi tsada hmm. kuma mutane suna sana'o'i suna neman abin da za su yi su ci da iyalansu ita najeriya kowa ya san halin da ake ciki yanzu hmm. ba a ce ka a biya gwamnati haraji ba ko wani ita amma ita ma gwamnatin ta yi dubayya hmm. ta yi abin da ya kamata ta rage wa mutane kudin dutin ya yi yawa ta rage musu kuma ma'aikatan ta kwastom su tsaya a boda su yi aikin su yadda ya kamata in suka yi aikin su yadda ya kamata babu wani mutum da zai shigo da kaya nan kasar ba tare da sanin su ba to mun gode to mun gode kuɗi eh. da gaske malam Adamu Damisa bari mu je Taraba wane ne a Taraba eh malam Cindo dan gata ne a Taraba to malam Cindo bismillah to da farko ina mika godiya na gare ku da samun ku da yau to bismillah eh, na biyu ina fatan wannan harka da kuke yi Allah ubangiji ya muku bude a kansa to uh, malam uh, sai ka gaggauta kamar muna da makira daga plato to bari mu dauki na malam na plato wane ne a plato Muna magana da Shaibu Shalele yalwan nan. To, Malam Shaibu. Na fatan kwanan lafiya. Yawa. Ya gaji al'amuran ayyuka. A mun gode kwarai da gaske. Malam sai ka ɗan gaggauta saboda lokaci. Yawa. Eh to, a gaskiya dai ya kamata dinga ma jama'a adalci a kan yanayin abubuwan da yake tafiya. To. To eh, mun gode. Eh. Wani yana da ƙarfi wani bai da ƙarfi. Gaskiya ne. to mu ma mun gode kwarai da gaske kuma mun gode ma waɗanda suka kira mu duka to yanzu kuma ga labaran wasanni daga ƙasar ghana daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni. Za mu fara shirin na yau ne da labarin irin wainar da ake toyawa a gasar cin kofin duniya na matasa ƙasa da shekaru 17 a ƙasar Indiya. Yau ƙasar Ghana ta yi nasara da cibiyu da nema a kan ƙasar Nijar. Kenan yanzu za ta kara da ƙasar Chile a zagaye na gaba na gasar. kan a kai ga haka sai da kasar mali ta lallasa iraki da cibiyar da daya spaniya biyu faransa daya sai kuma iran da ta dana wa mexico ci biyu da daya a nan cikin gida kuwa bayan shekaru goma a house of oak da kuma zasan tikotoko za su yi karan batta wasan karshe na fa cup a ranar juma'a 27 ga watan oktoba to amma ba haka ba edwana stars ɗayan sababbin ƙungiyoyin ƙwallo a cikin ƙasar nan ita ce ta canye gasar ligin shekarar nan a fagen ƙwallon mata kuwa me ko yadda. black queens wasa maso Didi Rahman ya gayyato kwararrun 'yan wasa bakwai daga ƙetare su zo su yi wa black queens ɗin ghana wasa a wasannin sada zamanci biyu da za su yi da ƙarfasar faransa da morocco a sabon mako Allah ya yi wa ƙasar Masar gyaɗar dogo za a fafata da ita gasan cin kofin Afirka na 'yan wasan gida duk da gaske cewar ta sha kashi da ci hudu da biyu a hannun ƙasar Morocco. To amma dakatar da ƙasar Kenya daga ɗaukar nauyin wasar ta shekara ta 2018 ya baiwa Maroko damar karban bakuncin wasan. Hakan ya buɗa wa Masar kofar samun a fafata da ita. A Premier League, Manchester City ne ke gaba da maki 22 sai Manchester United ke biye da ita da maki 20 sai Tottenham a matsayi na uku da maki 17. A Jamus kuwa Dortmund ke gaba da maki 19 sai Bayern Munich da maki 17. A matsayi na uku Leipzig ne tana da maki 16 a kasar italiya kuwa napoli ce ke gaba da maki 24 biye da ita inter milan ce da maki 22 sai kuma lazio a matsayi na uku da maki 19 a kasar spaniya barcelona ce a gaba da maki 24 valencia a matsayi na biyu da maki 18 real madrid a matsayi na uku da maki 17 a kasar faransa psg ce ta dare bisa teburin da maki 25 mana kuna biye da maki 19 Saint Etienne ke a matsayi na uku da maki sha bakwai. Duka-duka a nan da aya a labarin na wasannin motsa jiki Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yau an kai shekaru goma sha ɗaya kenan da aka halaka sannan 'yan jaridar nan mai suna ana Poliskoska a cikin matakalan zamani na na'ura mai hawa da mutane kan bene da ke rukunin gidajen da take da zama a Moscow bayan ta fallasa laifukan cin zarafin bil'adama a Chechnya da kuma cin hanci da rashawa a fadan Kremlin. a cikin watan yuni na shekarar 2014 an yanke hukuncin ɗauri ga mutane biyar da ake zargi da kisanta to sai dai kawo yanzu kan wa'uwar gami wato wanda ya kitsa wannan mummunan aiki yau samar shekaru goma kenan ba ma san kowane ne ba balle ma a kama shi ko a kwana-kwanan nan da ake bikin tunawa da kisan da aka yi mata sai da mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka heather nuet ta yi kira ga hukumar rasha da su bayyana tare da hukunta mutumin ko kuma mutanen da suka shirya tare da ɗaukar nauyin aikata wannan ɗanyen aikin a cikin rahotonta na baya-bayan nan kan 'yancin bil'adama da ma'aikatar harkokin amurka take fitarwa shekara-shekara ta ce a cikin shekarar 2016 ba wani abin da aka tabuka domin gano tare da bayyana wanda ya kashe ita wannan baiwar Allah kai har ma da sauran 'yan jarida sannu irin su Paul Klesnikov wanda aka kashe a moscow a shekarar 2004 da kuma natalia estomirova wanda aka kashe a chechnya a shekarar 2009 hakanan ma'aikatar harkokin wajen na amurka ta kuma bayyana yadda ake ci gaba da tsare 'yan jarida ko kuma garkame su gidan yari ko kuma cin zarafinsu ko tozarta su tare da musu wulakanci a bayyana jama'a saboda kawai suna gudanar da ayyukansu 'yan jarida da ke aiki a wannan kasar ko yanki da ake kira north caucus da turanci har kullum suna cikin halin takurawa musamman ma ta kai musu hari kai tsaye don kawai suna gudanar da ayyukansu kamar yadda ma'aikatan harkokin wajen ke cewa a cikin jawabinta a zagayowar ranar da aka kashe 'yan jarida ana poliskoska mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka noet ta rubuta cewa rahotannin poliskoska ya bayyana a sarari irin yadda ake take hakin bil'adama a kasar rasha tare da yadda waɗanda yaƙi ya ɗaiɗaita a arewacin caucasus suke wahala Noyes ta faɗa cewa rahotannin baya-bayan nan game da cin zarafin mutane da suka hada da 'yan luwaɗi da maɗigo da ake kashewa babu gaira babu dalili a Ceceniya wani babban abin damuwa ne. Domin wannan ya nuna cewa har yanzu ana take hakin bil'adama a wannan yankin ba tare da hukunta masu yin hakan ba. noy ta ce rashin kammala binciken mutuwar Poliskoska wadda ruwa biyu ce 'yar Amurka da kuma Rasha da ma sauran 'yan jarida a ƙasar ta Rasha kai har ma da barazan da ake wa 'yan jarida ya bayyana yadda ake cin zarafin masu aikin jarida a Ceceniya. Ta ce wannan yanayi ya kara dagula yanayin tursasawa da samar da aikin jarida mai cin gashin kansa. Tun kafuwar amurka ta gane cewa aikin jarida mai 'yancin cin gashin kansa da kuma bin dokokin ƙasa ginshiki ne ga tsarin mulkin demokradiyya don haka mutanen ƙasar rasha suna buƙatar gwamnatin ƙasar ta gane 'yancin bayyana ra'ayi shine ginshikin 'yancin bil'adama yanci ne da ya zama wajibi a kiyaye shi amma ba a rika keta shi ta kowane hali ba ko kuma murƙushe shi ba sharhin murya amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma ga labarai a takaice takaice dubban mutane sun yi maci a kan titunan Magadishu da wasu manyan biranen Somalia a yau Laraba suna Allah wadai da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata mutane fiye da 400. Masu zanga-zangar da suka yi ta faɗin Allah wadaran magabta, Allah wadaran 'yan Alshabab da ƙarfi sun taru a filin wasan ƙwallon ƙafa na birnin Banadar daga baya, inda shugaban ƙasar da wasu jami'ansa suka haɗu. Haɗakar dakarun da Amurka ke jagoranta da ke yaƙi da 'yan ISIS a ƙasar Siriya da Iraki sun ce an 'yantar da kashi 95 cikin 100 na birnin Raqqa kwana ɗaya bayan da 'yan tawayen Siriya da ake kira SDF a takaice suka ayyana samun nasara bayan watannin da aka kwashe ana ba ta kashi. Mai magana da yawon rundunar tsaron taron dangin karkashin jagorancin amurka kanar ryan dillon ya ce an ci gaba da ɗaukar matakan kakkaɓewa a yau laraba a unguwa ta karshe da ke birnin duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na yau sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu da ke da sauran shirye-shiryen mu yanzu a madadin wato Maryam Dauda kenan da baki dan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da wanda ya shirya ya bada umarni wato Dan kenan da kuma injiniyan mu na wannan dare Mr. Aidan baba ya kuma ke sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alheri nan nasa amin sama amin